Jama'a Assalamu alaikum za ku saurari labaran mujallar matashiya. Yau muna 18 ga watan Zulhaj shekara ta 1441 bayan hijirar fayyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya da 8 ga watan Agustan shekara ta 2020 haihuwar Annabi Isa. Ga labaran bi da bi. Kimanin mutum biyu ne suka rasa ransu sakamakon fada wani kududdufi a Kano. mutane biyun mustapha suleiman da kuma abubakar salisu sun mutu sakamakon fadawa cikin ruwa a unguwannin tudun Rubudi da kuma rangaza inusawa a jihar kano jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar sa'idu muhammad ya tabbatar da faruwar lamarin yayin da ya ce sun samu kiran waya daga wani mutum mai suna abdullahi adamu daga tudun rubudi da misalin karfe biyar da rabi da minti bakwai na ranar laraba sa'idu muhammad ya kara da cewa bayan sun garzaya sun samu nasarar ɗauko mustapha suleiman mai kimanin shekaru goma sha ɗaya daga cikin ruwan wanda tuni raye halinsa sai kuma ranar juma'a sun samu kiran waya daga wajen wani mutum mai suna malam shehu da rangaza da misalin karfe 8 da minti 22 na safe bayan sun je wajen sun yi nasarar ɗauko abubakar salisu mai kimanin shekara 27 ya rasa ransa a cikin ruwan tuni iyalan mamatan suka yi jana'izar su kamar yadda addinin musulunci ya tanada gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya nuna takaicinsa a kan wakilan al'umma a zauren majalisar wakilai ta tarayyar najeriya gwamnan ya ce hakika jihar sokoto bata yi sa'ar wakilai da za su kawo ci gaba a zaben shekara ta 2019 da ya gabata sannan ya yi kira ga al'ummar jihar da su kasance masu zaɓar mutane da za su kawo ci gaba a yankunansu bayan lashe zaɓe jihar sokoto tana da 'yan majalisu a majalisar tarayya daga cikin manyan jam'iyyu na pdp da apc a nan kuma gwamnatin jihar kaduna ta nuna takaicinta akan ci gaba da samun tashin hankali da ake yi a kudancin jihar an jima ana samun yawon tashin hankali lamarin da yake kawo yawan asarar rayukan al'umma musamman mazauna yankin da rikicin ya shafa shi ma a nasa bangaren tsohon gwamnan jihar sanata ahmad muhammad makarfi ya yi kira da gwamnatin tarayya da ta yi kokari wajen kawo ƙarshen rikicin a yankunan kuna sauraron labaran ne daga nan ɗakin yada shirye-shirye na mujallar matashiya za ku iya bibiyan mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya ko ku bayyana ra'ayoyinku akan shirye-shiryen da muke kawowa ta kan nan ba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida kafin labaran ya ci gaba ku dakace mu barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora wata kotu a jihar kaduna ta tsayar da ranar da za a yanke wa shugaba mabiya mazhabar shi'a a najeriya hukunci kotun majistri da ke kaduna wadda ke wa shugaban mazhabar shi'a a najeriya ibrahim alzazzaki shari'a ta ba da umarnin ci gaba da tsare malamin kotun ta tsayar da ranar 29 ga watan satumba a matsayin ranar da za ta yanke hukunci akan shugaban an kama malam ibrahim alzazzaki cikin shekara ta 2015 bayan da aka zargi mabiya mazhabar shi'a da take wasu dokokin kasar nan daga ƙetare kuma ƙasar botswana ta haramta sayar da giya a faɗin ƙasar saboda annobar cutar coronavirus da ta addabi duniya shugaban ƙasar makaisi masisi ya ba da umarnin haka kazalika ya ce an sauke duk wani lasisin wajen siyar da giya a ƙasar haka kuma shugaban ya bayyana cewa ba iya barasa ba duk wani nau'in kayan hada barasar shi ma an haramta kasuwancinsa a ƙasar daga ƙarshe shugaba masisi ya ce hatta samfurin giya ta gargajiya wadda ƙasar ta jima tana yi ita ma an haramta amfani da ita daga fagen wasanni kuma magoya bayan kungiyar kwallon kafar real madrid ta kasar sifaniya sun zargi dan bayan kungiyar rafael baran da sakaki a wasan real da manchester city madrid kungiyar city madrid ta yi rashin nasara a hannun kungiyar manchester city bayan ta doke ta da ci biyu da ɗaya a wasan zakarun nahiyar turai a filin wasa na ittihad da ke kasar ingila ko da a wasan farko da aka buga a filin wasa na santiago bawo, city ita ce ta yi nasara da ci biyu da ɗaya lamarin da ya ba ta damar zuwa wasan kusa da kusa da na ƙarshe wato kwata final ƙarshen labaran kenan a madadin dukkanin abokan aiki musamman abubakar murtala ibrahim da ya tace labaran sunana bashir muhammad da na karanto nake cewa bisalam. salam matashiya ta zama hasken talakawa mai talla shi ke da riba haƙon wannan zance haka yake ina jama'a da ke buƙatar a tallata muku hajar ku to nesa ta matso kusa da ku Duk kuwa mujallar matashiya ta shirya tallata muku kayayyakin ku a kasuwanni ko masana'antu har da kamfanoni za mu tallata muku hajar ku a cikin sauƙi tare da samun biyan bukata kuma abin murnar shine tallan a farashi mai sauƙi muna da tsarin talla na naira dubu uku domin ƙananan 'yan kasuwa muna da hanyar tallatawa kamar matashiya rediyo matashiya tv da kuma yanar gizo matashiya.com domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar lamba sifili takwas sifili mujallar matashiya a bar alfaharin ku ce. matashiya ta zama hasken talakawa. A daidai lokacin da jama'a ke jimurin samun labarai da rahotanni gami da shirye shiryen managarta daga madogara a Bartin Kaho. Mujallar Matashiya na farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu masu ilimantarwa faɗakarwa, sadarwa har ma da nishaɗantarwa. Labarai da rahotanni zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun Litinin laraba alhamis da kuma asabar da misalin karfe shida na yamma shirin rabin ilimi da kuke aiko da tambayoyinku kan addinin musulunci da rayuwa zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun alhamis da misalin karfe tara na dare shirin ina mafita da ke kallon kalubalen da al'umma ke fuskanta a bangare daban-daban zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun talata da misalin karfe hudu na yamma shirin ana yi da kai da ke kallon dukkanin al'amuran da suka shafi al'umma ta kowace fuska zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun laraba da misalin karfe goma na dare yayin da shirin ciki da gaskiya wanda muke bawa 'yan siyasa damar faɗar albarkacin bakin su zai ke zuwar muku a dukkanin ranar lahadi da misalin karfe bakwai na dare shi kuwa shirin abokin tafiya zai ke zuwar muku sha shida ga kowane wata shirin 'yar cikin gida wanda muke tattaunawa da 'yan jarida da waɗanda suke da alaƙa da aikin jarida zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun litinin da misalin karfe shida na yamma shirin dandalin Kannywood da ke tattaunawa da jarumai daga masana'antar shirya fina-finai zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun asabar da misalin karfe tara na dare sirrin ma'aurata shiri ne wanda ke ɗauko ƙalubalen da ma'aurata ke fuskanta tare da warware su ta cikin shirin zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun talata da misalin karfe uku na rana. Ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na YouTube domin samun damar kallon ƙayatattun shirye-shiryenku managarta. Za ku iya bibiyar sauran shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook at mujallar matashiya ko kuma Twitter at 'yan matashiya har ma da Instagram at mujallar matashiya. Domin karanta labarai da rahotanninmu kuwa za ku iya bibiyar shafinmu na yanar gizo matashiya.com mujallar matashiya muna alfahari da ku